Jama'a masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da saruwa da ku a labaran sashen Hausa na Almansur TV wanda muke gabatar muku a kowane mako a bisa yanar gizo cewa da YouTube channel. Ga wanda suka lalabo mu a halin yanzu kuna iya shiga YouTube ku danna mu subscribe domin rinka samun labaran mu ko wasu abubuwa matara kama da haka idan mun dora. sunana mansur sayan nake farin cikin gabatar muku da waɗannan labarai da farko ga kanunsu a cikin wannan makon ne gidan rediyo nagarta mai zaman kanta ta rattaba hannu tare da ƙungiyar nan mai suna afirka kibaru wanda yake kula da harkar yada labarai a ƙasashen afirka jihar maradi da ake matake da cibiyar kasuwanci na fuskantar kalubale musamman ma a babbar kasuwarta tun daga tsawon shekaru da aka gina kasuwar har ya zuwa yanzu ga waɗanda suke biye da mu a halin yanzu kuna iya shiga a channel ɗinku na youtube ɗin wayar salular ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora to ga labarin ɗaya bayan ɗaya kamar yadda kuka ji a cikin kanin labaran namu gidan rediyo nagarta mai zaman kanta a jihar maradi ta karbi bakuntar ɗaya daga cikin wakilan france international da suka rattaba hannu a kan hulɗa da afirka kibaru wata kafar yaɗa labarai da ke aiki da rediyoyi da yawa a wannan ƙasashe na yankin sahel ko kuma in ce afirka domin jin yadda wannan ziyara ta kasance a bikiyar aiki na rakiya ibrahim na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto wakilin kafar yada labarai ta canal france international ya ka ziyara aiki a nan gidan radiyo nagarta mai zaman kanta wannan ko ya biyo bayan cinye kwambalar da ita wannan radio nagarta ta yi na proje afrique baru da canal france international kinta shirya proje afrique baru na samun tallafi daga kafar yada labarai ta canal france international da take aiki da kafafen watsa labarai ko radiyoyi 46 na kasashe biyar na g sahel da senegal radio nagarta ta yi kwambala a cikin projet afriki baru na sefi kuma allah ya sa ta ci nasara an rike ta cikin wannan projet kibaru suka ce in zo in gani kaka wannan rediyo take zamne a nan jihar maradi kaka 'yan jaridanta suke aiki tunda su ne zan mu koya ma aiki ko zan mu zan mu reka su cikin aikin na jarida da suke shine muke cewa mission in situ a zo ciki a gani kaka ake me yake ba su wahala menene ya kamata a kama musu ga dalilin zuwa na nan yau a jihar maradi darakta na gidan radiyo nagarta mai zaman kanta murna shi ya nuna game da wannan nasara da su ta samu da kuma irin hulɗar da za su kulla da kafa yada labarai ta canal france international gaskiya abun alfahari ne kuma alaka ce wadda za ta dawwama domin fara ne aka yi kuma aiki ne za a yi tukuru albashirinmu gare su za su ga bambanci da sauyi a cikin aikinmu za su ga kwarya kuma sabuwar babbar kasuwar jihar maradi da aka gina tsawon shekaru shida ya zuwa yanzu na ci gaba da fuskantar wani kalubale na rashin cikowar al'umma duk da yake idan an duba a kowane sashi duniya na fama da matsin tattalin arziki a fannoni daban-daban dangance da haka lamini gwanda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto yau kusan shekaru shida kenan da aka bude sabuwar babbar kasuwar maradi da aka gina ta a zamanance bayan rushe tsohuwar da aka yi tun daga buɗe ta zuwa yanzu abubuwa da dama sun faru game da lamarinta kama daga tsadar shaguna haya da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki da ta karaɗe duniya almasur tv sun kai ziyara a cikin wannan kasuwa domin jin halin da take ciki da kuma hanyoyin samun mafita muhammad alaminu sadda gwanda shine ya shugaban hukumar sojemi mai tafiyar da al'amuran babbar kasuwar ta ya yi ƙarin bayani gwamnati ya gina mamu kasuwa babba da cikin yanayin zamani kuma a cikin wannan kasuwai ina da infrastructure abin da ke cewa kamar duk wani abin da ya kumshi cikin kasuwa wani shago wani makewayu wasu anthropo da ke garin manya ina da dubu da ɗari hudu da tis'in da uku hagga halin yanzu gurin mu bai cika ba tunda ba mu samu ba wannan wurin da na hidi maku ya zamanto a ɗari basa ɗari aka kama shi duk garin da kaga kaso shi ba ta ci da yawa to garin bai samu ci gaba ba babbar kasuwar da ya tamaradi na ci a kulli yomin sai dai yan magana sun ce a yawan mutane shine ya kasuwa ba wai ya tarin rumfuna ba sannan kuma an ce gulbi ba yakin daɗi game da haka shin a ko menene ra'ayoyin yan kasuwar magana ta gaskiya munan maradi buɗe iyakoki da aka yi na sauran wurare har yanzu muna da matsala ba mu da hanya tun manyan motoci masu ɗauko kaya ba su shigowa sai an yi kewaye wannan matsala ce gare mu fi lai ga da akwai waɗanda ma ga kaso tsoron shigowa suke to ya kasance yanzu ka gani alhamdulillahi ba wuri wanda ya yi wa kasuwar ci gaba kenan godiya dai za a yi ga Allah kawai na abin da muke ta roƙo ga jama'a su yi kokari su hankalin su ya karkato bisa kawar kasuwa ta mai albarka kasuwa ce wadda in an kama ta ta tashi insha Allahu garin mara ya ci gaba. Shugaban hukumar taso jemi har ila yau ya bayar da sakon kira ga 'yan kasuwar ta maraɗi domin a samun ci gabanta ta hanyar haɗa karfi da karfe a gudu tare a tsira tare. Su ci gaba da haƙuri da yanayin zamani da yanayin lokaci saboda wata rana kasuwancin da ake tunani ba shi bane ba a can baya mm. hada muna tunani muna kira da mutanen mu 'yan kasuwa manyan gimshikanmu da ke gari manyanmu na yan kasuwanmu na maradi su dawo su ma muna so su kama su kama manyan shagunan da ke gari mu a cikin kasuwa domin su tallafa ma kananan yan kasuwa cikin gari tare da fatan Allah ya tabbatar da alkhairinsa a wannan babbar kasuwa